ina za ka ai bakinmu nan tun da muka fito daga cikin gidan ai nan garkata ce nima to mun zo ka jaji ka tsaya mm. ba ciki zamu shi ka dauko min ka dauko ɗarin ba wa wace ɗari ta wajen ka ai ta turawan mulkin mallaka fufuti fufuti za a yi kamar ya haifi ka tashi da ɗari ni ma na jagije ɗari kai na'am mulmuli kake ko burburi mulmuli asirin daki kowace ta karo da kai ta duba jikinta wancan ɗarin da aka bani kai kamin aikin ko kuma ya tare maka yi ne kai ɗarin da na zuge a cikin jaka kai ka zuge min ita ko kai kamin yan hikimomi da yan dabarun kai kamar zan kashe ka wallahi mm. mulmuli na'am ka san da wanda kake magana ko mulmuli nake asirin daki kowa ya karo da ni ya duba jikinsa karan ba daɗi kai kamar zan mai da kai kwado wa za ka mayar kwado mu mai da juna kwaɗi dai ka ji barazanar ƙarya barazanar banza ni ka isa ka tsara ido <laughs> haba namiji ne kai kai abokin tafiya ne au an yi maja ke eh, har a harkar nan da kai za a yi eh. na fahimci baka da tsoro ko kadan ai ba wani malolo da ba zan iya kaho ba ko alquran zaka zazzage shi to in dai ka iya in dai ka iya zazzaga eh. to ni kuma na iya taciya to kaga sai mu haɗe kenan ka burge ni ina gani kana tace hannayensu wai kowace ka ce wai ta hannun duka yatsan guda biyu ni da na fakare maca ne anya wannan ba wani abubuwan yake so tuno yi kamar ka hango ni na yi kamar wani ganka girgijin na kefe su sun zuba hannaye na tace eh ban ta kake zuba sun duka yatsun nan nace kai wannan ma ba wayan ka ga wani abubuwan bane alquran na kayan na san hikimomin ku da yan dabaru ni ma a ciki fa nake wallahi cewa ne to yanzu ai in ka je kofar kudu nan gwamzak eh. ba wanda suka kai na wannan nan guraren kwalle kwalle ah, eh. to yanzu hadewa za mu yi an yi maja tunda dama ni akwai abokan aiki mhm. yanzu kai mhm. ka dinga dan kewayawa kana dan samo mana abokan aiki kaga timawa kenan muke kiran su ko gabaye dukkan ta jiddan nan hajiyoyin nan eh. ya kuto su zan dinga ina su zo ai musu kuɗi da kuma irin abokan alaji irin abokan alaji da kawayen hajiya da kawayen hajiya yawa su ma in ya kuto su amma kai suwa zaka ya kuto mana ni ai da ma ina already ina da nawa customer ta turawa yau ai ina da abokan harka ta da manni yawa suna nan kuma sun gamsu da 100 bisa 100 ai in na fara ya kuto mutane eh. duk wani dakta duk wani professor duk wani professional duk wani indigen work and the services zan negative da do an sapo za su great one is alive is somebody who zan ya kuto su in ce ku zo ga mu da gobe da nisa nan kuma da abokan alhaji ta zan musu ba da na kwajala ya tashi mutuwa ranka ta ya kwaso kayansa idan ka kai kamar ka nan ne ko kana ne ai ne bawa a ah. ina nan mun na sani a gabana ai ya bani a ah. ai lokacin Allah ya ji kansa Ahmadu Bello ya ce hmm. believe in Boston in a kingdom where the king with a said available lokacin kana nan ko nan nan a gaba na yi wannan magana ya a a mulmuli mulmuli naki asirin oh, naki mulmuli ne kowa i karo da kai duba jikin sunan naka ne sai an yi lokacin da muka yi zamanin kwalli duk wanda muka dutsen dalan nan sai mun yi wannan ai aiki na wani to shige da ficen naka ne ni ne mai aiki ai ni zan tsorata su haka ne yawwa ni zan firgita su eh. a na aiki na ne ni zan tsorata su ni zan firgita su idan kamar yadda a yanzu annabi yake firgita su waye yake zai kama ma kan ya je can wannan kuma kai ne kuma shine zaka dauke wannan kai kamar ka gano ne! burburi mutumi na ka burge ni ah. danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa